Effectivement, l'armada est une saison qui est très très propice aux incendies. Ba shakka lokacin hunturu lokaci ne da ake samu yawaitar gobara. Wannan yanayi dai yana kokarin zama kusar kafa inda ake samun gobara a kasuwanni, a gidaje, abin dai ya zama ruwan dare a cikin duka fadin ƙasa. Alhaƙiƙanin gaskiya abin da ya shafi samar da kayayyakin aiki na kashe gobara ko wuta a cikin fadin ƙasa mun iya mu kuma muna ci gaba da ƙoƙarinmu inda a cikin shekara ta da goma sha biyar mun samar da motocin kashe wuta goma sha biyu ƙoƙarin da ba a taɓa yi ba sai dai wannan bai isa ba saboda ba wai samar da motocin kashe wuta ne kaɗai ba ko da yake ba zan ɓoye muku komai ba akan abin da ya faru a gobara da ta tashi a kasuwar doso inda motocin jama'a 'yan kwana-kwana da suka tashi daga birnin gaware domin su kai musu ɗauki motar ta tsaya a bisa hanya saboda bata da man fetur abin da ke nuna nuna cewa kokarin da gwamnati take yi bai isa ba ya kamata ƙananan hukumomi su yi wani abu a saboda don ya kasance ba daidai ba ne na faɗa muku kuɗaɗen da aka ware don man fetur ɗin waɗannan motoci na kashe gobara a shekarar da ta gabata a cikin watanni uku na baya-bayan nan mun yi raskunan gobara 144 a cikin watan oktoba gobara 176 a watan nobamba sai kuma gobara 187 a cikin watan disamba Kun ga kenan abun ya yi kamari. Kuma a cikin waɗannan gobara a watan Oktoba mun samu yin raskuna. Asarar rayukan da aka samu sun kai 31. A watan Nuwamba kuma mutane 62 suka rasu a cikin gobara. A yayin da a watan Disamba mutane 30. Sai kuma abin da ya shafi waɗanda suka jikata a cikin waɗannan watanni uku na baya-bayan nan mutane 777 a cikin watan Oktoba. A watan Nuwamba mutane 800 da hudu sai kuma a watan Desamba mutane 861 a cikin duka faɗin ƙasar nan. personnes blessées au mois de décembre sur euh, l'étendue du territoire national.